الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullah barka mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da 24 kenan ko 24 ga watan biyar din shekara ta 2000 miladiya na da na faɗin hijiriya tun da na ji ana sabani waɗansu su ce 20 waɗansu su ce 21 ala kulli halin yau dai laraba 24 ga watan biyar din shekara ta 2000 miladiya wannan kuma shine darasi na goma dangane da littafin mu'amdatul ahkam idan ba manta ba goma sha ɗaya yawwa darasi na goma sha ɗaya ko to darasi na goma sha ɗaya jiya idan ba mantawa babin da muka tsaya kansa babu qada'il fawaiti wa tartibiha mun karanta hadisin da ke cikin wannan babi yau za mu tashi babu fadli salatil jama'ati wa wujubiha shi babin je yana magana dangane da rama salloli alfawa'id waɗanda suka kubuce wa tartibiha da kuma cewa lalle ne kuma idan za a rama su a rama su a jerance babban abin da ke nuna haka hadisin da muka karanta cikin babin hadisin jagar dan abdullahi cewa manzo sallallahu alaihi sallama da umar dan khattab ba su samu daman yin la'asar ba har rana ta faɗi. to da rana ta fadi din sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci la'asar ya kammala sannan daga baya ya sallaci magariba wannan sai nuna wajibci na tartibul fawaid to amma inda malamai suke maganan cewa wannan wajibci na tartibul fawaid cewa idan sun zanto kaɗan dai idan suka yi yawa ba zai iya yiwuwa ba ma'ana idan sun zanto kaɗan to menene kaɗan ɗin sai suka ce sallah hudu zuwa abin da ya kasa wadan suka ce sallah biyar zuwa abin da ya kasa ma'ana sallar yini kenan idan akwai salloli guda biyar a kanka na yi ne baka yi ba kuma lokacin wata sallah ya zo to kafin ka yi wadda kake cikin lokacinta lalle ne sai ka yi waɗancan da suka kubuce amma idan sun ɗara biyar to sai ka fara yin wadda kake cikin lokacinta sannan ka rama waɗancan don lokacin sun yi yawa kenan babu fadli salatil jama'ati wa wujubiha babin da yake magana dangane da falalar sallar jama'a cewa aba ce mai falala wa wujubiha da kuma wajabcinta cewa sallar jama'a din nan sallar jam'i tilas ce ba wai mustahabbi bane ko sunna muakkada kamar da wadansu malamai ke faɗa a'a dalilan shari'a sun nuna wajabcinta shi mai sharhi sai dan yi bayani min sumuwi hadhihi shari'a annaha tashra'u fi kathirin min ibadatiha al-istima'at yana daga cikin ɗaukakar wannan shari'a ta mu ta musulunci takan tsara wa mutane a cikin da yawa daga cikin ibadojinsu sai ta tsara musu yi tare al'istima a taruka allati hiya ibaratun an mu'tamaratin islamiyya wanda waɗannan taruka sai su zanto kamar waɗansu taruka ne ƙanana da musulunci ke tsarawa mabiyansa su rinka yi akai-akai yajtami'u fiha al-muslimun musulmai za su tattaru a cikin irin waɗannan taruka nasu wasalu domin su da daman ci gaba da biyayya ga Allah wa yata'arafu kuma su san juna wa ta fi umurihim kuma su rinka shawara da tattaunawa cikin lamurransu na yau da gobe wa yata'awanu ala halli mashakiliha kuma su rinka taimakekeniya da juna wajen warware matsalolinsu na yau da gobe wa tadawulir ra'ayi fiha tare da musayar ra'ayi cikin dukkan matsalolin da suka fuskance su wa hadhihi al-ijtima'at fiha min al-manafi' al-azima jasimati ma cikin irin waɗannan taruka da ake a cikin waɗansu ibadoji cikin su akwai amfani masu yawa tare da fa'idoji masu ɗimbin yawa ma yafutu al irin abin da yafi karfin a ce za a kirge shi min ta'limil jahil farko dai idan kai sallah a gida in kai jahili ne baka san hukunce hukuncen sallah ba inda kowa a gida zai yi sai ka shekara ashirin kana kwamfale ba wanda zai gani ballan tana mai gyara ba amma idan aka ce za ka zo masallaci kai ku tare da mutane to inda kuskure kake yi za ga mutane suna yin daban da yadda kake sai wannan ya sa ka yi tambaya sai a faɗa ma daidai ko wani ya ga kayi kuskure din sai kuma ya gyara maka wa musa'adatul ajiz da kuma taimaka ma gajiyayye duk cikin sallar jam'i akan fahimci wani gajiyayye ne wani na cikin halin ka kai sai a tallafa masa wa talyinul qulub da kuma tausasa zukatan mutane su zanto masu kaunar juna wa izhari izzil islam kuma sallar jam'i na bayyanar da daukakar musulunci da buwayarsa wal qiyamu bi sha'airihi tare kuma da tsayar da dokokinsa da ka'idojinsa wa awwalu hadhihi al-mu'tamarat mafi na ɗaya daga cikin irin waɗannan taruka na musulunci salatul jama'ati fil masjid sallah da ake yi tare a masallaci fa huwa mu'tamarun sadirun baina ahli al mahallati wahida wannan kamar wani dan karamin kware-kwaren taro ne da ake yi tsakanin mazauna unguwa daya yajtami'una kullu yawmin wa layla za su haɗu a kowane dare da yini so biyar kamta marratin fi masjidihim so biyar cikin masallacinsu kaga duk wanda aka ga so hudu ba gan shi ba sai so ɗaya za a ce wani ko lafiya wani yana gari sai a san me yake ciki idan halin kaito ya same shi a yi masa kaito idan halin farin ciki ne a taya shi in sakaci ya kuma a wa'azance shi sai ya dawo an gane ku fa yatawassalun wannan sai sa su ci gaba da ibadoji wa yata'arafun su samu sanayya da juna wa na nawatal wahdatil islamiyyatil kubra kuma wannan taron jam'i din a masallaci da shi da shi da shi da ire-iren sa ne kuma sai a samu haɗuwar kai ta gaba ɗaya wadda dama yana daga cikin manufar musulunci mabiyansa su haɗu ba su tarwatse su rarrabu ba don haka dai wannan yar mukaddima ce game da falalar da ke cikin sallar jam'i da kuma wajabcinta yanzu kuma zai ci gaba da koro mana hadisan da suke da alaka da wannan babi alhadisul khamis wal khamsun hadisi na hamsin da biyar cikin littafin gaba ɗaya عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي صلاة الجماعة صلى تارو صلى الجمع أفضل ita ce mafi falala min salatul fazzi sama da sallar mutum shi ɗaya shine alfazzu bi saba'in wa daraja tana da sama da ita har da daraja ashirin da bakwai ma'ana idan mutum ya yi sallah shi kadai in an kwatanta da sallar da wani ya cikin jam'i wanda ya cikin jam'in nan sallarsa tana da daraja akan taka da daraja ɗaiɗai has ashirin da bakwai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana to kaga sai yace daraja bai ce ba afdal min salatil fajr bi 27 juz'an ko bi 27 qit'atan ko wani abu makamancin haka saboda lafazin daraja na nuna dauka kowa sama sama ne dan an ce juz'i ko bangare ba lalle bane ya zanto sama ya iya zantowa sama ko kasa amma dan a nuna falalan abin da dauka kun gane ko cikin abin da za a iya fahimta karkashin wannan hadisi abu na farko fihi bayanin fadlin salati ma'al jama'a wannan asali yake yana nuna falalan yin sallah tare da jama'a abu na biyu fihi bayanu qillati thawabi salati al-munfaridi bin nisbati li salati al-jama'a kuma wannan abu na biyu kuma wato za mu fahimci karancin falalar sallah ga wanda ya shi kadai in an kwatanta da sallar jama'a shi tashi za a ga falalar ta kadance kwarai abu na uku alfarqul kabir fi thawab babban bambanci ta fuskar lada baina salatayil jama'ati wal infirad tsakanin sallah ta mutum daya ko sallah ta jami'i da sallah ta jami'i na hudu sihhatu salatil munfaridi wa ijza'uha an hadisin yana nuna mana ashe idan mutum yayi sallah shi kadai ta yi kun fahimci wannan ko domin da bata yi ba da ba a maganin ma a ce an fita daraja yanzu tana da daraja sai dai me an fita wannan ya nuna ta yi dan da bata yi ba ko daraja ɗaya babu kenan ba ma za a kwatanta dan ita babu ba a kwatanta ta da komai an gane ku li'anna lafza afdal yace domin lafazin da yake nuna afdalu fil hadith cikin wannan hadisi yadullu ala anna kila salataini fihi fadlun wannan na nuna kowace daya tsakanin sallar mutum daya da sallar jam'i kowace akwai falala cikin ta walakin tazidu ihdahuma ala al-ukhra sai dai dayar tafi yar uwarta wa hadha fi haqqi ghayril ma'zur taban wannan kuma dama ga mutumin da baya da uzuri amma ga mutumin da yake mai uzuri kuma shi wannan amma ma'zuru fa kad dallatin nususu ala anna ajrahu tam ma'abucin uzuri a dalilai da dama sun nuna cewa ladan sa yana nan cikakke kadan daga cikin su da zan iya tunawa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa dukkan abin da mutum ya bar ya saba yana yi lokacin lafiyarsa sai rashin lafiya ta zo ta hana shi bai yi ba to za a rubuta masa ladansa gashi yana yin sa in lokacin yin yayi ka saba kullum baka sakaci dangane da sallar jam'i sai wata rana rashin lafiya ta kama ka baka fita sallar jam'i ba sai kai a gida to a gida din nan da kai sai a baka darajar sallar jam'i din nan 27 kamar kaje masallaci kaga wannan falala kenan da mutum ke samu amma idan mutum ya ki zuwa da gangam ba tare da uzuri ba ba tare da wani dalili ba to sallar da ya a gida ta yi to sai dai kuma ba zai samu wannan darajar ba ta bakwai. hasali ma yana da zunubi ne ya yi taurin kai ya ki zuwa sallar jam'i alhali ko wajibi ce duk da cewa wannan hadisi da muka nuna fallar yake nunawa bai nuna wajibcin ba الحديث na والخمسون حديثنا همسن دشدا أتكم وانا للتافي عن أبي هريرة رضي radiyallahu عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاته ما انتظر الصلاة متفق عليه واللفظ للبخاري wani hadisi an karbo shi daga Abu Huraira limaman hadisai a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace salatul rajuli fil jama'a sallar mutum cikin jam'i tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 daraja tudha'afu ana ninninka ta ta fuskar lada da falala ala salatihi fi baitihi bisa ga sallarsa da ya a gida shi kadai wa fi sukihi ko a rumfarsa ta kasuwa shi kadai ana lullunka waccan ta jam'i din 25 na za'ifa halinki linki 25 ɗazu mun ce linki 20 da nawa 27 yanzu kuma an ce linki 25 kuma dukkanin su hadisai ne ingantattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fito daga bakin da baya ƙarya wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha muko mun san a duniyar lissafi akwai bambanci tsakanin ashirin da biyar da ashirin da bakwai domin idan aka ce za a yi maka karamci tsakanin a baka ashirin da bakwai da ashirin da biyar wanne za ka zaɓa ashirin da bakwai ya aka ce tilas sai an yi maka ukuba ko da a yi maka so ashirin da bakwai ko a so ashirin da biyar wanne za ka zaɓa ashe akwai bambanci tsakanin su <laughs> ashe akwai bambanci tsakanin 27 da 25 to me waɗannan hadisai suke nufi bayani zai biyo baya sun makara manzo Allah ke cewa dai tana da ana ninninka ninkata ta fuskar falala har su da biyar. Ya yace wa zalika hakan da za a yi din ninninka falala ɗin da daraja annahu idza tawadda'a shi dan adam idan yayi alwala fa ahsana alwudu'a kuma ya kyautata alwalarsa menene kyautata alwala kuma shine mutum yayi ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan shine cikakkiyar alwala kenan wanda mutum bai bar lam'a a ciki ba ko mutum ya kiyaye bai furta wani zikiri ba sai zikirin da ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam thumma kharaja ila al-masjid sannan sai ya fita shi masallaci la yukhrijuhu illa as-salah ba abin da ya fito da shi daga gida ko fasa ta kasuwa sai sallah manufarsa zan je in yi sallar jami'i shine dalilin da ya fito da shi daga gidansa manzo Allah ce lam yakhtu khutwa ba zai yi wani taku daya ba illa rufi'at lahu biha daraja face sai an ɗaukaka darajar shi da wannan takun wa hutta anhu biha khati'a kuma sai an karkade wani kuskurensa da wannan takun kowane taku daya daga darajar mutum kuma a sauke wani laifi da ya yi baya fa'iza idza salla idan zo masallaci ya yi sallah tare da jama'a din lam mala'ikatu mala'ikatu tusalli alayhi mala'iku ba za su gushe ba suna ta masa addu'a domin as-salatu anan bi ma'ana addu'a lam mala'ikatu al mala'ikatu tusalli alayhi mala'iku ba za su gushe ba suna masa addu'a ma da fi musallahu matukar yana nan a wurin da ya sallah din bai tashi ba menene ma'anar mala'iku su yi masa addu'a ko su yi masa salati shine fassaran su zai zo Allahumma salli alaihi abinda mala'ikun ke faɗa kenan Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu haka suke ta maimaitawa Allahumma salli alaihi Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma salli alaihi ma'ana Allah biya masa bukatarsa Allahumma gfir lahu ma'ana Allah ka suturce zanubansa da yayi ya zanto kamar babu zanubin Allahumma rahamu ya Allah ka yi masa rahama ka ji kansa haka za su yi tewa mutum lokacin da ya gama sallah yana zaune a wajen wala ya zalo fi salatin ba zai gushe ba daidai yake da kamar yana cikin sallah man tazara salata matukar dai abin da yake jira a masallaci shine sallah to yanzu dan Allah ko da a ce sallar jam'i ba wajibi bace ba amma waɗannan falalolin wanda sai a jam'i ne ake samun su ba a samu idan mutum ya sallah shi kadai ko su kadai sun isa su tura ka ka tafi sallar jam'i kayi alwala ka kyautar alwala fitowa da kai kowane taku daya za a ɗaukaka darajanka a kan kare zunubinka idan ka zo ka zauna kana jiran sallah kamar kana cikin sallah ne man tazara sallah matukar jiran sallah yake to kamar yana cikin ta kenan la yazalu fi salati la yazalu fi salati man tazara sallah matukar jiran sallah yake to baya gushewa kamar yana cikin sallah ne kuma an tashi an yi sallar kuma an kammala bayan an kammala ko mala'iku suna nan suna taimaka salati Allahumma salli alaihi Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu matukar yana wurin ba tare da ya tashi ba to ko da waɗannan kadai a ce da su ne sallar jam'i ta fifiko akan sallar mutum da ai waɗannan kadai sun wadatar wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi to sai mu koma kan maganar cewa me yasa a cikin wannan hadisi aka ce linki 25 a wani hadisin kuma da muka karanta baya aka ce linki 27 to ya za a haɗa kan waɗannan hadisai ya zanto ba su ci karo da juna ba dan zahirin lissafin akwai cin karo da juna tsakanin kirgen 25 da kirgen 27 an gane ko to malamai sukan yi maganganu malam ya kawo ɗaya daga cikin nan gurin cikin maganganunsa yake cewa dai babban abin da ake haɗa kan hadisan da su shine li'anna mafhumal adadi gaira muradin ala sahihi min aqwalil usuliyina fa huwa dakhilun fi dhumnihi ma'ana dai darajar da zamu dauka ta karshe din ita ce nawa kenan 27 yace domin kishiyarsa 25 yana iya narkewa cikin 27 din sai mu dauki 27 kawai shine abin da annabi ya faɗa ko ka zo kawo labari karka kawo labarin mai ashirin da biyar sai dai ka ce mai ashirin da bakwai in wani ya ce ga hadisin ashirin da biyar sai ka ce ai ya narke ya shige cikin hadisin ashirin da bakwai ina fata an fahimta don mafuhumar adad gairu marat wato mafuhumin adadi ba a kirga shi cikin mafahumat da za a kafa hujja da su a babin usulul fiqh to wannan maganar sa kenan yace ita ce tafi karfi bai kawo wata ta ba shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa a'a hadisin da yace daraja 25 yan kan ya kalla idan kai sallah kai kadai kana da daraja daya idan kai cikin jama'a za a baka daraja daya naka na kai na kai kai masallacin sai a baka ashirin na jama'a yace hadisin da yace ashirin ya kyale sallar masallaci shi kadai ya kyale ta mai jam'in abinda aka dora masa kai na karin falala ya kalla wanda yace ashirin kuma a wanda yace ashirin ya hada da sallar ka kai kadai da kuma abinda mai jam'i ke samu da kuma doriyar da ake samu a kai ya zama nawa kenan ina fatan kun fahimta haka wannan lissafin ma ya fito fili kwarai da gaske da shekul islam ibn taymiya me za a iya fahimta cikin wannan hadisi cikin ababen da za a fahimta fadilatu salatil jama'ati fil masjidi wa mudha'afatiha falalar sallar jama'a cikin masallaci wa mudha'afatuha da lunkuwar ladanta wa Fadilatu fadilatul jama'ati tahsulu ayya ayyi adadin yasduqu alaihi ma'anar jama'a falalar sallar jam'i kuwa tana tabbatuwa ne da kowane adadi da ya iya gaskatuwa a sa masa sunan jama'a ala anna kasratal adadi ad'a ali husuli ziyadati cikin thawab duk da cewa kuwa yawan adadin jama'a ɗin kuma yana ƙara jawo samun wata ladar daban abun nufi yanzu a musulunci wani adadi ne za a ce musu jam'i in sun yi sallah sun yi sallah jam'i mutum nawa biyu in mutum biyu suka yi lalle ta fi sallan mutum ɗaya da daraja ashirin da bakwai kamar yadda in mutum dubu ne ma darajar ɗaya ashirin da bakwai wannan dangane da jama'a kenan da bambancin mutum ɗaya ba bambanci tsakanin eh, tsakanin jama'ar mutum biyu da mutum dubu kowanne dai falalan ashirin da bakwai tana tabbata to sai dai idan adadin masallatan ya yawaita to akwai ƙarin wata falalar wani ƙarin wani lada kuma daban wa zalika lima rawahu ashabu sunani saboda abinda ashabu sunan suka ruwaito Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Maja, wa Ahmad da Imam Ahmad bin Hanbal min hadisi ubayy bin Ka'ab marfu'a daga hadisin ubayy bin Ka'ab hadisi ne daga manzon Allah min anna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu hadisin yana cewa sallar mutum tare da mutum ɗan uwansa ta fi tsarkakuwa sama da sallarsa shi kadai wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'a wahid sallarsa da mutum biyu ya fi a ce shi da mutum ɗaya kawai suka yi ya taƙaita hadisin anan amma in ba haka ba a ruwayar muwatta na imam malik a ruwayar imam malik muwatta yace ma zada al adadu fa huwa ahabbu ila Allah yayin da duk adadi ya karu to ya kaunatuwa a wajen Allah sama da adadin da bai kai wannan yawa ba ina fatan kun fahimci wannan da zaran kayi jam'i ko ku biyu ne kana da daraja 27 idan masallacinka yana da jama'a da yawa ya fi masallacin da kila mutum goma ne kadai ko masu sha biyar masallacin da kuwa suke da mutanen da sun kai ashirin ya fi masallacin da mutanen su goma sha biyar ne kadai ina fatan kun fahimta kullama zadal adadu fa huwa ahabbu ila Allah ya rage na mu sake karantar lafazin aljama'a ko da ke bari mu karasa fawaid din na biyu an fi salatil munfaridi wa ta'akhuriha fil fadli an salatil jama'a ashe akwai tawaya ta fuskar falala dangane da sallar mutum ɗaya idan an kwatanta da sallar jama'a na uku annal ta laysat shartan sala wato ita sallar jam'i ba sharadi bane ba wajen wajen wajen sallah a ce dole sharadi ne sai in kayi jam'i sallar ka yi in baka yi jam'i ba ta yi ba haka bane ba domin da a ce in mutum ya shi kadai ba ta yi ba da annabi ba zai ma faɗi ko ba tsakanin ta mutum ɗaya da mutum da jam'i ina fata an fahimta fa tujzi min al munfarid in mutum ya shi kadai sallarsa ta wadatar ya sauke wajibin sallah da aka dora masa ala naqsin kabirin fi sawabiha duk da cewa kuwa akwai tawaya mai yawa a cikin ladan ta kuwa na hudu أن كل هذا الفضل من رفعة الدرجات وحط الخطايا mala'ikati الملائكة مترتب على إحسان الوضوء yace za mu fahimta cikin wannan hadisi duk wannan falala wadda ta kunshi ɗaukaka darajar mutum Ya yafe kurakuransa istighfarin da mala'iku za su yi masa dukkan wannan yana jerantuwa ne ga wanda ya kyautata alwala kyautata alwala ku shine kamar yadda muka faɗa yi ta yadda annabi yayi yi, ta yadda annabi yayi ba ragi ba ƙari wal khuruj min al bayt ila al masjid li qasdi salati bi niyyatin khalisa tare da fita daga gida zuwa masallaci don sallah kadai da kyakkyawan niyya فالثواب المذكور مرتب على مجموع هذه الأعمال ladan da aka ambata ta jam'i yana jerantuwa ne kan waɗannan ayyuka kyautata alwala fitowa daga gida ba dan komai ba sai dan sallah to wannan shi da sai a baka wannan fadlan falau khala min hujuzun lam yatarattab alaihi ma dhukira min al-ajri da za a samu alwala ba ta yi kyau ba duk falalancin da aka ambata na sallar jama'a ko a masallacin maka kai baka same shi ba an gane ku Na biyar لمنتظر الصلاة ثواب من هو في الصلاة mun fahimta cikin wannan hadisi wanda ya zauna yana jiran sallah za a shi ladan kamar gashi yana cikin sallah al hadisu sabi hadisi na hamsin da bakwai cikin wannan littafi an abi hurairata radiyallahu anhu qal qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asqalu salawati alal al صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق في رجال معهم حزم من هطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار wani hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace asqalus salawati ala almunafiqin mafi nauyin salloli akan munafikai salatul isha sallar isha'i wa salatul fajri da sallar asubahi waɗannan salloli suna da nauyi kan munafikai sun fada ma asali munafikai sun faɗi imanin ne da baka a zuci ba su imani ba amma suna yin sallah a zahiri cikin jam'i ba dan komai ba dan su yi wa mutane rufa-rufa kar a gane su dan su rika rufa-rufa to duk da haka kowace sallar nauyi gare ta akan su ba sa son su je amma wadda ta fi nauyi ita ce ta asubahi da kuma ta abin nan ta isha'i suna son a ci gaba da yadda da musuluncin su lokacin asubahi kuma akwai daɗin barci lokacin isha'i kuma bayan an yi magariba an koma gida to sake fitowa karo na biyu kuma akwai wahala to shi yasa sai abin ke musu nauyi ma'ana abinda wannan hadisi ke nuna ta wannan bangare kowane sallah ma wahala take musu amma wacce ce tafi wahala isha da asubahi da asubahi dan yace asqalus salati kenan ba kai ta salawatu sakila lakin hadhihi asqal dan shine afa da tafdil abin da yake rawa kenan asqalus salawati al munafiqina salatul isha'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihi ma inda sun san abin da ke cikin ladan sallolin nan biyu asubahi da kuma isha'i la tuhuma wa law habwa da sun zo musu ko da suna rarrafe ne a wadanda suke fassara hausa wacce cewa lau habuwan ko da da jangindi ne jangindi ba shine alhabu ba alhabu shine rarrafe menene rarrafe mutum ya rinka tafiya kan gwiwoyinsa da kuma hannayensa hannayensa yake abin nan haka da sauransu da gwiwoyinsu shine ake kira alhabu a larabci wanda jan gindi ko ba haka yake ba an gane ko ma'ana da mutum ya san ladan da ke ciki kuma ya zanto ba zai samu zuwa ba sai dai a ce ya zo masallaci da rarrafe duk da haka da ba zai da wannan ladan ya wuce shi ba sai ya zo da rarrafe din walaqad hamamtu an amura bis salati manzo Allah ce na himmatu nayi kir nayi saura kadan in himmatu wajen yin umarnin ayi sallah tuqamu sai ayi iqamarta summa amura rajulan sannan umarci wani mutum cikin jama'a fa yusalli bin nas dan wa mutane sallah a matsayin liman thumma antaliqu fi rijalin ma'ahum huzam sannan in tafi ni da waɗansu mazaje kowa da kan itace tattare da shi ko jimkin itace da shi huzam jam'i na huzma al-huzma kuma shine miqdarul qabdati min al-hatab wato gurgudan jimki gudana ne na kiraran da ake hura wuta da su wadan suka ce gurgudan dauri guda wanda za a ɗaure haka a dora aka ko akan kafaɗa? to maza Allah ce saura kirz wata rana in sa yi kamar sallah in ce kai wane ya jam'i da wane da wane da wane ku dauko kawunan itace ku biyo ni ila qaumin in tafi gidan waɗansu mazaje la da salata waɗanda ba sa halartar sallar jam'i fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar in kone gidajen nasu da wuta kowa ma ya huta maza Allah ce saura kirsiye wannan an gane ku to wannan shine abin da ke nuna wajibcin sallar jami'i din kenan dan in mustahabi ka bari manzo Allah ba zai ce je kona gidanka ba amma wanda ya bar wajibi fa shine manzo Allah ce da sauran kirista ya je ya sa an kona gidajen nasu kowa ya huta to abin da yasa manzo Allah bai je ya kona ba saboda abin da yake cikin gidan na mata da yara su mata ba wajibi bane su zo jami'i yara ma ba wajibi bane ba to idan aka je aka kona gidan suna ciki alal kalli kaga za a riskar da hukuba ga wanda bai da laifi to saboda su ne kawai annabi bai kona gidajen wanda ba su zuwa jami'i ba amma da a ce gauraye ne gidan ba <laughs> to da annabi ya bi gidan ya kokkona to kai me zai shagaltar da kai a gida kai kadai <laughs> ba sai ka fito ka je jami'i ba ma'ana da annabi ya je ya kona gidajen haka gaba ɗaya kowa ya huta amma sai ya kyale saboda abin da ke ciki na yara da sauransu to wannan shine babban dalili ga wurin malaman da suke ganin cewa sallar jami'i din nan wajibi ce to dama su malamai sun yi maganganu daban-daban wanda malam ya kawo su anan akwai waɗanda suke ganin sallar jami'i sunna mu'akkada ce cikin sa akwai waɗansu daga cikin malaman mazhabar malikiya da shafi'iyya sallar jami'i sunna ce mu'akkada abin nufi akwai falala ga wanda ya je wanda bai je ba kuma baya da laifin komai in ya tsaya ya a gida shi kadai an gane ku waɗansu kuma suka ce fardun alal kifaya bi ma'ana idza kama bihi al badu saqata an al-baqin farali ne na kifaya idan an samu wani adadi sun je sun yi to sun daukewa sauran jama'a amma in duk unguwa aka ke zuwa a yi to duk unguwar an yi tarayya wajen laifi an gane ku amma imamu ahmad da sauran ahlul hadith suka tafi bisa ga cewa sallar jam'i farilla ce ta aini wajibi ne akan ka wajibi ne a na wajibi ne akan wancan wajibi ne akan wancan kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaiku cikin baligai ba matafiya ba ba marasa lafiya ba ba kaza ba dai waɗanda suke da uzuri ba wanda shari'a ta sauke jami'a kansu to sallar jam'i wajibi ce akan kowa da kowa wannan magana ko akan ta Sheikhul Islam wato ainihin Ibn Taymiyyah ya tafi kuma lalle dalilanta suna da matukar karfi kwarai da gaske ɗaya daga cikin dalilansu wannan hadisi da muka karanta na Abu Huraira ba yanda za annabi zai je ya ce ya kona gidan mutum dan mutum ya bar sunna muakkada ko dan mutum ya bar mustahabbi ko dan mutum ya ban fardu alal kifaya domin da fardu alal kifaya ne in waɗansu sun yi na sauran laifi kuma wanda bai je ba shi kuma ya baya da laifi dan me kuma za ta kona masa gidansa kenan kaga wannan dalili nan na zahiri cewa ta fi karfin fardu alal kifaya lalle fardu ayin ne kuma lalle ta fi karfin a ce sunna muakkada an gane ku dan saboda haka wannan babban dalili ne da ke nuna wajibcinta sannan da hadisin cikin sahih muslim wanda wani mukaho ya zo ne bi izinin cewa manzo Allah ya fi masa sallar jam'i manzo Allah ce je ka har ya tafi je kirawo shi yace idan an yi kiran sallah a gidanka kana ji yace eh yace to lalle sai ka ansa jam'in gashi makaho ne amma ba ya fi masa ba sai ya zo jam'i to duk wannan ya nuna menene kenan wato ainihin ashe sallar jam'i din nan wajibi ce wannan dai shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai abinda za a iya koya cikin wannan hadisi anna salatal jama'ati fardu ainin lalle sallar jam'i farla ainin ce kan kowa da kowa ala rijal baligin kan mazaje baligai na biyu anna man taraka al jama'ata bila udhrin asimun yastahiqu al uquba duk wanda ya bar sallar jam'i ba tare da uzuri ba to yayi laifi kuma ya cancanci a yi masa uquba wannan ta sa Abdullahi dan Mas'ud yake magana dangane da sallar jam'i ya ce wallahi na ga ɗaya cikin sahabbai za a taho da shi ba da lafiya yutahada bihi bainar julaini hatta yuqama fi saf ana kallafa da shi tsakanin mutane guda biyu wannan ya rike kafadarsa ta dama wannan ya rike kafatarsa ta hagu har sai an zo tsakiyar sahu turmutsutsun sahu ne zai rike shi amma inda kowa zai kauce zai faɗi saboda rashin lafiya yace ba sa sakacin sallar jami'i yace domin sunnar annabi sunnar annabin ku sai walau taraktum sunnata nabiyikum ladalaltum yace in ku kuka bar sunnar annabin ku to za ku halaka to kaga abin da ke da sunnar annabi ba wai sunna a usulin a yaran malaman usulul fiqh ba wadanda suke ganin sunna shine abin da yake gairul wajib a'a sunnar annabi ma'ana tafarkin annabi kenan da haka malai yace dukkan wanda ya barta ya cancanci a masa hukuma na biyar an nadar almafasidi wannan ukuba din ba ko mutane ne suke yin ukuba ba amma idan yau aka ce an kafa shari'ar musulunci ko mutane suna sakaci da sallar jam'i gwamnati na iya kawo mutum ta yi masa ukuba ba a ce ga wani haddi da za a yi masa ba na bulala ɗari ko kaza ko kaza amma sai a yi masa wata ukuba wadda za ta sa a daina sakaci da sallar jam'i an gane ku wannan kuma abu ne da ake mufawwadun ilal amir au na'ibuhu kal qadi wato shi al-amir shine wanda zai yanke wace hukuma za a yi masa ko na'ibansa kamar alkali shi zai yanke wace doka ya kamata a yi wa mutanen da ba sa zuwa sallar jami'i na uku anna dar al-mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih toshe barna shi aka fi kula da shi sama da jawo amfani kai ne kake kokarin ka samo wa mutane wani amfani amma wajen kokarin samo da amfanin tilas sai wata barna babba ta faruwa da tafi wannan amfanin girma to sai ka sai ka hakura saboda wannan barna a hakura da wancan amfani a ina za mu fahimci wannan cikin wannan hadisi yace fa innahu lam yamna'ahu min ta'dibihim bi hadhihi at-tariq illa khawfu ta'dhib man la yastahiqu al-'adab abin da ya hana annabi je ya kona gidajen mutane sai dan ji tsoron kar yayi ukuba ga wanda bai cancanci a masa ukuba ba shine wa mataye da yara kanana yanzu kaga maslaha ne a yi wa mutanen da ba sa zuwa sallan jam'i uku ba ba maslaha ce ba amma mafsada ce babba idan wajen yi musu uku ba dan abin ya shafi wanda baya da laifi kamar mata da yara to kaga anan guna ijtama'at maslahatu wal mafsada ga maslaha ta zo ga mafsada ayyuhuma yuqaddam yuqaddamu dar'ul mufasidi ala jalbil masalih shine ka'idar malamai suke cewa jalbul درء المفاسد مقدم ala جلب masalih درء المفاسد مقدم ala جلب masalih wannan mas'ala ce mai faɗi wanda yake idan mutum ya fahimce ta zata taimaka masa a babu da dama duk abin da kake ganin idan kayi akwai maslaha amma kuma yinsa kuma zai jawo babbar baraka to sai ka ki yi din dan saboda gujewa wannan babbar baraka din da ake jin tsoron faruwarta yanzu ga Abdullahi dan Mas'ud ya san idan annabi ya je aikin haji a kwanakin mina gaba ɗaya a biyu yake shine sallan annabi annabi bai taɓa yin wata sallah mai raka hudu a matsayin hudu ba biyu yake yi aka tambaye shi fatawa ya ce biyu ne amma ra'ayin Usman dan Affan raka hudu ake kaga ya saba wa annabi kallala a ijtihadin sa amma sai Usman dan Affan a matsayinsa na imamul muslimin sai ya zo ya ja mutane jam'i ciki har da Abdullahi dan Mas'ud sai ya musu raka'a hudu kuma abdullahi dan mas'ud bai fita daga cikin sahu ba sai da aka yi raka hudun da shi cur da aka kare sai masu kunji kunji suka suka ce ba kai ne kai fatawa ba je ko shekaran je cewa raka biyu ake yanzu ya aka kafa Usman dan amfani kuka raka hudu yace har gobe fatawa ta raka biyu ce ba za a yi hudu ba yace amma na bi shi mun yi hudu tun da shi hudu yake li annal khilafa sharrun dan sabani sharri ne wannan hadisin yana nan cikin bukhari kaga karara kenan kamar rana lokacin azhar yana nan cikin bukhari to yanzu idan wani ya zo fahimci wannan a yau in duk gari za su saba masa su ce raka'a hudu za su yi shi tun da ya fahimci biyu zai yi ya gwammace kare je sallar jam'i din yayi ta yin bibi shi kadai duk abin da zai same shi ya same shi yanzu da fikihunsa da fikihun Abdullahi dan Mas'ud wanne ne da yake nan shi sa ka fahimci abu cewa wannan abu daidai ne a shari'a daban yiwuwar dan baka shi kuma a aikace daban manzon Allah ce sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi mai wannan hadisi yake nufi idan mutum ya ga wata ya dauki azumi in an ga wata kuma jama'a kuma su yi mai su aji to sai ka je gashi ka ga wata ko shakka ba ka yi wannan wata ne ka zo ka ba da labarin ka ga wata sai aka ki yarda da kai aka ce san ba a yarda ba ƙarya kake yi kai ko ka san ka ga watan nan to yanzu za ka tashi da azumi duba da cewa ka ga wata ko kuma za ka ki tashi da shi dan ka dace da jama'ar gari ku faɗa min idan baka tashi da azumi ba ba annabi ya ce sun wuda ruwa tihi wa aftar da tihi ba ka saba annabi ko ka saba masa ba to kaga abin da ya kamata ku kalla kenan yanzu a nan gurin duk duk wanda ya tashi da azumi a irin wannan yanayin ba ya da azumi a wurin Allah duk da ya ga wata ba zai kashe mana don hadisin ba ina fata an fahimta saboda da jam'i da idi da ɗaukan azumi da arafa dalayya ibadatun jama'iyya ibada ce ta me ta jam'i ta jama'a wani mutum shi kadai ko dan su tsiraru ba za su ware ba sai ga yadda za su yi su kalubalanci gari gaba daya ina fata an fahimta duk wanda ya kalubalanci gari gaba daya ya je na shi kadai to ya san dawa ba da dace da haka annabi ce a mu yau mai sumun nas wal fitru yau mai nas wan naru yau mai naharun nas ma'ana azumi shine ranar da jama'a mafiya yawa suka dauka dan ka gani kai kadai waye zai kula da gani amma ba ai kana da hadisi kace sun mu da zai yace wa aftaru ah, to ka gani an ki yadda ba a yadda ba mu yadda da kai ba ka je kai ta ganin ka mun ki yadda sai ka aiki kenan dole ka dawo ka bi mu in kana son azumin ka yi daidai in kace zaka yi aiki da ganin ka kuma baka da azumi dan ba watan ake bautawa ba sha'airul lahi ne wannan watan ake bautawa Allah yake wa bauta amma waɗannan Allah ya sa su shi'a'ir kuma ya kawo ka'idoji na yadda ko rashin yadda shi yasa ibada ba a yin ta da son zuciya ko ba a yin abu da gaggawa in ka fahimci abu kai kaɗai jama'a ba su fahimta ba kar ka tayar da rikici ka ce dole kowa sai ya fahimta wallahi sai dan ya kawata ma kana mummunan aiki amma kana ganin daidai kake duk dan bid'a da kake gani gane yake daidai ke wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a ka kalubalanci dukkan mutane kowa ba iya ba sai ka kadai dukkan wanda ya rike a lasan a hannunsa zai taba kowa to zai waye gari saura shi kadai kowa ya zama kafiri saura kai kadai ne musulmi ko kuma da lakalli kowa dan bid'a ne kai kadai ne dan sunna kuma kai ba malami bane ba amma kuma kai kadai ne dan sunna kuma cikin waɗanda ka saba akwai wanda zai shekara ashirin yana karantar da kai bai muzakara ba amma duk da haka shi ne yake kan kuskure kai ne kake kan daidai dan Allah ka yi adalci shekara ashirin zai yana karantar da kai ko duba littafi bai bai muzakara ba idan zai bi layi ne ya faro maka baka taba karanta nahau ba ya faro maka daga nahau a fara daga ajrumiya a je qatrun nada a je wane ne a je har a je alfiya wannan kawai in zai karantar da kai wannan kafin ka iya nahau sai ya kusan shekara biyar yana yi kafin ka sauke waɗannan layi wannan syllabus din na nahau kadai sai ka shekara biyar kana yi sannan ya zo faro da kai usul fiqh daga wani littafi za ku fara daga warakat fi usul fiqh a shiga kaza a shiga kaza a shiga kaza wannan na mazhaba dai sai kuma yazo a yi muqarana tsakanin mazhabobi a usul fiqh din sannan zo kan fiqh da ne fiqh mujarrad sannan fiqh muqaran sai a yi shekara 20 ana yi amma kuma duk da haka kai din nan dai da baka san komai ba kana nan a matsayin jahili amma kai kadai ne kake daidai sauran kuma duk kuskure suke kowane malami dan bid'a ne kai kadai ne dan sunna <laughs> aiki sabo kenan shedan ne kawai ya kawata maka duniyarka shedan ne wallahi ke kawata mutum shi addini dama bangarori guda biyu ne dan adam ke kuskurewa akai bangare na farko bangaren sakaci abu kaza la ba'asa abu kaza la ba'asa la ba'asa to ka la ba'asa la ba'asa sai ka fita daga addini baka sani ba sakaci komai larura larura larura larura da abin da yake laruran gaske da wanda ita larura ba ta da zawabi tana da zawabi eh akwai larura amma kullu darura kuma tuqaddaru bi qadriha to dole sai ita wannan kenan bangare na biyu da shi dan zai jaka shine bangaren zafi da yawa in ka fi zafi da yawa kuma sai jaka ku tafi a zafin har sai ka fice abin da yake daidai shine as-siratul mustaqim haka waɗannan guda biyu suke al'ummar da suka bata bayan mu wannan ne dalilin bata su yahudu sakaci yasa suka bata nasara zurfafawa da zafi yasa suka bata zurfin yahudu sakaci kaga suna da ilimi amma sai suke yin aiki da abin da suka sani nasara ba su da ilimi amma kuma za su gina akan haka kuma dole suna son a bi su akan haka to shi yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa dukkan wanda yake da ilimi amma baya aiki cikin al'ummata lahu shabahun min al-yahud yana da bangare na kamanceceniya da yahudawa dukkan wanda yake ibada da jahilci kuma yana so a bi su kan jahilcin sa cikin al'ummar mu yace lahu shabahun minan nasara yana da wani rabo na nasaranci ta tare da shi wane ne wanda yake dan tsaka tsakiya man jama'a bainal ilmi wal amali wanda ya hada ga ima ga aiki ga ilimi matukar baka ilimi sai aiki zaka bata matukar baka aiki sai ilimi kuma haka kuma zaka bata dole sai ka hada labudda min aljam'i bainahuma dole sai ka hada gaba daya aya daya ta hada su alam. annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wal mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu wa mathwakum Allah ce fa'alam me yake nufi da fa'alam kai ilimi kafin ya ce kai aiki kenan kafin ya ce salli zakki amwalak sum wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar kafin duk wannan menene fa'alam ka ilmantu annahu la ilaha illallah cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah sannan sai kuma yace wastaghfir li zambika wal mu'minina wal mu'minat kaga istighfari aiki ne sai aka fara umarni da ilimi kafin me kafin aiki to yau sai ka fara aiki kayan nisa sai ka zo kana tambayar wai me dalilin wannan aikin to idan aka gano babu dalili akai kuma sai ka yaya Allah ya rufa mana asiri don haka dai abinda dai wannan ke nunawa wato jalbul masalih jalbul masalih wato ga dar'ul mafasid to ana kaddamar da dar'ul mafasid ala jalbil masalih wannan ka'ida ce mai matukar muhimmanci Sheikhul Islam Ibn ya yi sharhi mai yawa akan ta cikin da dama daga cikin littattafansa. na hudu annal munafiqin lam yaqsidu bi ibadatihim illa ar-riya'a was-sum'a li'annahum lam ya'tu ila salati illa hina yushahiduhum an-nas ibadar munafukai ba abinda suke nufi da ita sayar riya da jiyaswa cewa a ga sun yi ko a ji sun yi don haka shi yasa ba sa zuwa sallolin da mutane ba za su gansu ba shine sallar isha'i da sallar asuba galibi in ka zama ba za a gani ba to sai su ki zuwa amma ta ranar da za a gani sai su zo na biyar fadlu salatayil isha'i wal fajr a cikin hadisin akwai falalan sallar isha'i da sallar fajr na shida fiqalu salatai al-fajr wal isha wato nauyin ita sallar asubahi da kuma sallar isha mahmulun ala ada'ihima fi jama'a wannan yana nufin in za a yi su cikin jam'i ne wa hadha ma yadullu alayhi siyaq kuma shine abin da jerin kalmomin hadisin ke nunawa wa innama saqulata li quwwati da'i ila takhalluf abin da suka yi nauyi saboda karfin abin da ke jan hankalin mutum har ya tsaya bai je ba an huma ya bar su wa quwwatu sarif da karfin abin da zai kautar da shi an huzurihi ma wajen halartar su shine lokacin asbahi lokaci ne na bacci lokacin isha kuma gaskiya galli lokaci ne na hutu bayan mutum ya sha wahala da rana abin da nake so in cike mana na bayani a nan gurin shine wato wani abu da na sha fadakarwa a kai har cikin tafsiri tun shekara biyu ko sama da haka cewa ita jama'a salatul jama'a ana sa mata jama'a ne an gane ko idza tahada az-zaman wal makan la budda min istima'i zaman wal makan dole tsakanin mamu da liman zamani ya hada su wuri ya hada su to idan suka yi sallar ta zama mai jama'a zamani ya hada su wuri ya hada su idan zamani ya hada su wuri bai hada su ba jam'i ce ba idan wuri ya hada su zamani bai hada su ba jam'i ce ba kamar ya wuri ya hada su na shigo masallaci yanzu na gama sallah na fita kai ma sai ka shigo kai sallah ka fita yanzu wuri ya hada ko bai hada ba amma zamani ya hada mu da sallah ta da taka za a samu suna jam'i ba jam'i bace ba to haka idan zamani ya hada mu wuri bai hada mu ba ga ni ina yin sallah ga ka kai ma kana yin sallah kana aiki da ruku'ina ina aiki da in ka amma wurin bai hada mu ba ni ina masallaci kai ko kana gida sautin lasfika kake bi na kai maka an sakuwa kake bi yanzu a nan gudun zamani ya haɗa mu a mauri ya haɗa mu ba a kiranta da suna jam'i sai zamani ya haɗa wuri ya haɗa ashe kenan dukkan wanda ya zo masallaci a yi kiran sallah a masallaci a maimakon ya zo masallaci ya bule ma sai kiya daga can ƙetare titi akwai inuwa sai ya shimfiɗa kuma sahu bai kai can gudun ba sai ya فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول لنمنعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وان حديثي an karbo daga abdullahi dan umar Allah shi kare da gare an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi sai da mun ci tabbata gare shi kala annabi ya ce izasta'zanat ahadakum mumra'atu idan ɗayan ku matarsa ta nemi izinin sa ilal masjid tace za ni masallaci fala aha kar ya da hana ta kun ji duk wanda <laughs> duk wanda matarsa ta ce za ni masallaci annabi ya ce fala yamna aha kar ya hana ta tana da haƙƙi da ta je ce ai kin sani ne manzon Allah ya ce ba fa hana ki zanyi ba amma dai manzon Allah ya ce sallar ki a gida ta fi falala sama da ki je jam'i ko da ko masallacin sa ne wannan ba wa'azi ne kake mata da shawara ba da kwadaitarwa shine kawai abin da zaka yi eh naji manzan Allah ya faɗa kuma lalle yayi gaskiya amma da lalle yau ina son in je jam'i babu yadda ka iya dole sai ta tafi ai Umar ya fi ka zafi amma babu yadda iya haka matarsa za ta zo yana tsaye ta ce ba na kofa ina ki masallaci ka ko san dai annabi bai hana ba kai ba za ka hana ba duk zafin ka <laughs> ba da Umar ya haka zai bari kuma a tafi إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله mai rawaito hadisi yace sai Bilal ibn Abdullah shi wato Abdullah dan Umar yana da da sunansa Bilal sai yace wallahi lanamna'uhu ne yace wallahi sai mun hana su shi me yasa yace za a hana su dan ya ga mata sun kirkiro wani abu irin wanda babu lokacin annabi fita da kwalliya da kaza da kaza da kaza wanda lokacin annabi ba sa yi sai ya dogara da wannan abin da suka farar wa kansu na fita da kwalliya bisa ga cewa za a hana su zuwa masallaci shi kuma abdullahi dan wani ya gani tunda annabi ya ce kar a hana su bai iyakance zamani ba bai ce ba sai in bayan rayuwa ta zamani ya gurɓace to ku hana inda ko ai annabi Allah na iya sanar da shi ta hanyar wahayi gurɓacewan zamanin ai ya ma sanar da shi ya ma sanar da shi abu hurairah yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito tun da asubahi ya zauna yana ta bayani har zuwa lokacin azhar ya ci gaba da yi kuma har la'asar har lokaci kaza duk yana mana bayani dangane da gaibun da Allah ya sanar da shi wanda muka rike mun rike wanda muka manta mun manta Allah annabi ya san kenan Allah na iya sanar da shi cewa ga gurbacewar karshen zamani dan a kafa dokar har ta shafi wannan zamanin amma tunda bai hana bayanan dokar duk ɗaya ce kenan Bilal ya ce wallahi la namna'uhunna qala mai rawaito hadisi ce fa aqbala alaihi Abdullah sai Abdullah dan Umar ya juyo ya kalli Bilal dan sa ne fa na cikin sa fa sabbahu sabban sayyi'an ya zage shi zage mummuna ma sami'tuhu sabbahu mislahu qattu ban taba jin ya zage shi irin wannan zagin ba tun da nake wa qala bayan ya zage shi din sai kuma yace ukhbiruka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina baka labari hadisi daga manzon Allah wa taqulu wallahi hunna kai kuma yanzu kana cewa wallahi sai mun hana su a wata rawa da ya ce wallahi ba zan ƙara magana da kai ba bai ƙara magana da shi ba har ya mutu waɗansu suka ce a daga baya tarihi ya nuna an yi musu sulhu an babba shi hakuri an ce a shi ijtihadi ne yana ganin yanzu ya mata sun lalace ba kamar da ba bai kamata a hana su ba da haka haka dai aka lalace Abdullahi dan Umar da kyar dai aka aka jawo shi ya hakura <laughs> wato kaga ahlus sunna kenan ce annabi ya ce kika ce kaza dan sa ne fa ce wallahi ba ni ba kai annabi ya ce kar a bar su su kai ka ce a kar a hana su kai ka ce sai ka hana su ma'ana kana bai da martani ga manzon Allah kenan wa fi lafzin li muslim a wani lafzi na imam muslim la tamnahu ima Allah masajid Allah kar ku hana bayin Allah zuwa masallatan Allah ima Allah mata kenan bayi na Allah kar ku hana su zuwa ga masallatai na Allah ma'ana bayin nasa ne ko masallatan nasa ne abinda za a fahimta cikin wannan hadisi istihbabul izni lil mar'ati bis salati fil masjid idza talabat zalik mustahabbanci shi haka malai yace in ba haka ba ai wajibi ya kamata ce. mustahabbancin yiwa mace izini ta je masallaci in ta nemi hakan daga wurin mijinta dan idan yace mustahabbi ne ta je ma'ana idan ya hana ta ba da laifi kenan wanda a doran hadisi yana da laifi in ya hana ta dan da ba laifi ina dalilin Abdullahi da Umar zai daukan waɗansa wancan matakin mai tsauri haka na biyu anna jawazal izni laha ma adami zinati wal amni min al fitna wato halaccin ba ta izini ta je din nan wannan fa sai tare da rashin yin ado tare da amintuwa daga fitina kama sahabbi zalikal ahadis kamar da dan sai suka nuna ma'ana za ta ta je masallaci sai kaga ta yi ado ta shafa huda ta shafa jambaki kuma ta fito babu hijabi zan je masallaci ce a ba za ki je ba ba wai ina hana zuwa masallaci bane Allah ya ce wa wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyatil ula ke jikin fitar tabarruji gashin kanki a waje kina ado kina menene ko meye na fita ba za ki fita ba ba yanda za a yi ki fita haka ba bambanci a nan gurin tsakanin masallaci da unguwa in dai za ta fita da ado ta sai a dauki mataki a hada ta amma in ta yi shiga ta kamala ta sanin ya kamata babu fitina ta ce za ta tafi shi kenan magana ta riga ta kare wa yadharu anna jawaz al-izni li mujarradi salati mala ce a zahiri dai zamu iya fahimta kamar wannan izini saboda kawai ta je ta yi sallah ne amma da sama'il mawa'iz amma abin da ya shafi sauraron wa'azi wa khutbil ayat da sauraron hudu ba ta idi fa yajibu huduruhunna wannan tilas ne ma sai sun fita kama ya ati fi hadisi umma atiya kamar da hadisin umma atiya ke ke nunawa tace umirna an nakhruja fil idain al awatik wa zawatil qudur an umarce mu fita ranar idi guda biyan nan karamar sallah da babbar sallah al awatik waɗanda suke manyan mata kamar abin da kenan wa zawatul qudur da kuma waɗanda suke cikin khidr din su wato kamar yan mata kenan dukkan ma an umarce mu cewa mu fita zuwa idi ma'ana dai abinda malai yake zuna a nan gurin wajen abin da za ta je sallah wato sai ta nemi izini za ta fita amma idan za ta je neman ilimin addini ne ko sauraron hutuba ko sauraron wani karatu wanda da shi ne za ta gane farallin ayaninta ko da ba izini za ta fita duk na idan ta ado kuma za a yi abin nan ba za a ce karki je makaranta ba sai dai a hana ta ado din sai dai an ga cewa kiyayyarta da karatun ya kai matsayin da in ta ce ba za ta yi ado ba in an ce sai ta goge adanta sannan ta je za ta ce ma ta fasa karatun gaba daya to ko kar mu bar ta mutu tana shirka ta je makarantar yau da gobe yau da gobe sai malami ya mata wa'azi duk wanda yake karantar da mata zai yi experience din wani abu galibi akwai mata lokacin da su zo karan farko kaga cewa ba za su iya sa hijabi ba to karka lazumta musu cewa kowace sai ta sa amma dai ka rinka yin wa'azi akai akai wata rana baka san lokacin da za ka ganta da hijabinta ba an gane ku to amma idan ka kyale ta kace lokacin nan sai ta bi dokar ka'idan makaranta ɗari bisa ɗari yadda waccan take to abin da zai faru shine sai ta daina zuwa makaranta sanadin rashin zuwa makaranta sai ta fada kowane irin jahilci har ma kafirci sai ta samu kanta a ciki to kuma wani abin da zai baku mamaki a ko lokacin da matar tana so ta sa hijabi amma mijin ne baya so ta sa ina nan kuma akwai maza da yawa irin wani dan me za ta sa hijabi shi mai daba akwai wani ma da yake zuwa zance wurin wata wai ta zo tana fatawa yana zuwa zance wurin ta amma ce wallahi in dai bata daina sa hijabi ba shi daina zai daina zuwa nace mafi alheri kenan ya daina zuwa gari ki Allah zai masanya miki da wanda ya fi amma ina tun kafin ta zo gida kuma zai ce ta sire hijabi kuma wana in ta zo kuma sai da yake nan ita dan a lokacin nan ne yake daukin ta ma amma ba zai bar ta bi Allah ba ina idan ta zo gida bayan sun saba da juna shekara ɗaya shekara biyu an zama jiki ba sallama sai ta daina ba wasu rana to duk irin wanda akwai akwai wani malami da yake matsawa a makarantar mu yana matsawa dangane da tarbiyyar mata musamman hijabi da menene baya baya sake sosai baya dariya sosai to sai wata rana ya fita na zai je unguwa sai ga wani daga cikin wata ɗaliba daga cikin ɗalibansa a makaranta suna tare da mijinta a cikin mota to mijin ya sa ta ci ado ta karkata dan kwali ta yi menene ba da hijabi tana ganin malamin sai ta dafe kirji sai mutum ya ce me ya faru na kin yi ajiye zuciya ta ce wallahi malam ne ina jin tsoron ya gani dai in na je makaranta na shiga uku ce dama abinda malaman naku suke cewa kar aiki nan kar aike jabi sai ya dawo da mota sai ya rubar sai ya je wurin malamin ya taka shi takar maka Allah barka dai yace dan ka gani ni ne mijinta na ce ta fita haka ni ne ni ne na ce ta fita haka <laughs> malamin yanzu yana cikin damuwa na ce karabu da shi ba komai ba dai ita tana zuwa makaranta ba a dai tafi a dai jiro zuwa rafi wata rana a je a dawo da tulun haka ba komai ko ba haka ba to dole sai da tarbiyya kuma tarbiyya kuma sai a hankali za a ja mutane gurgudan yadda kokalansu za su yi dauka na hudu shiddatul inkari ala man tarada ala sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam tsananin inkari kan dukkan mutumin da ya yi itirazi ga sunar annabi na biyar annahu bagi liman arada an yuwajjiha kalaman shari ila ma'ana ila ma'anan yara an kuna zalika bi adabin wa hatira ya dace ga dukkan mutumin da yake son ya fuskantar da wata magana ta shari'a zuwa ga wata ma'ana da shi ya hararo to ya kasance hakan ya faɗa da ladabi kaga da bai kamata ya ce wallahi la namna ahunna ba haka gaba daya da ya kamata ya ce duk ina ganin da eh, zahirin hadisin yana nufin inda ba za su yi ado bane ba sai ba za a hana su kaga ya ladabi kenan amma da ce sai mun hana su sai Abdullahi da Umar ya ga cewa lalle akwai itirazi ga sunna ya kamata a taka masa burki ku yi hakuri mu karanta wannan hadisan dan naga suna da alaka da sunan ratiba kuma tun azra zan yi wa'azi kan sunan ratiba da nabi kuna sakaci da ita amma bari ku ji kai tsaye daga bakin manzon Allah babu sunanin ratibati wa da raka'atai sunnatul fajri wa fadliha wannan babi ne da yake magana dangane da sunnonin da ake kira ar-ratiba tare da karfafuwar sunnancin raka'atanil fajri da kuma falalarta mana yake lissalawatil maktubati sunanun ratiba salloli guda biyar din nan na suna da sunnoni da suke jerance da su ko kafin su ko bayan su sahhat fiha sunnatul mutahharatu hassan wa fi'lan sunnar annabi ta inganta da wannan hassan wajen zaburaswa wa fi'lan da kuma aikin annabin aikace wa taqrira min ash-shari' da kuma tabbatarwar mai shar'antawa shine manzon Allah an yi a gaban sa bai hana ba walaha fawaidu azima irin wannan sunnoni suna da fa'idoji masu yawa wa awaidu jasima suna da amfanoni waɗanda suke manya-manya min ziyadatul hasanati na yawan ƙarin lada wa rif'ati darajati da ɗaukakuwan daraja wa takfiri sayyi'ati da kankare zunubai wa tarqi'i khalalil fara'id da kuma cike tangardar da zata iya samuwa cikin farilla wajabari jabari naqsiha da cike na kasunta kuma لذا ينبغي الاعتناء بها والمحافظة الشريفة عليها da haka ya dace kulawa da bayar da kulawa game da sunnonin nan da tsananin kiyayewa game da su hadha fil wannan a halin zaman gida kenan amma fi safari amma a halin tafiya falan yunqal an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu salla a min hadhihi ar-rawatib ba a ruwaito daga annabi ba cewa ya sallaci wani abu na sunnonin da ake kira ar-rawatib illa rak'atay al-fajr sai da rak'atay al-fajr fa kana la yadahuma waɗannan rak'o'i biyu annabi ya kasance baya barin su la hadaran wala safara baya barin su a zaman gida baya barin su a halin tafiya الحديث التاسع والخمسون حديث نهم سند ترى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam rak'atayn qabla adh-dhuhri wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-jum'a wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa isha Abdullahi dan Umar yake cewa na yi sallah tare da Annabi raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayanta raka'a biyu bayan juma'a da raka'a biyu bayan magariba da raka'a biyu bayan sallar isha'i kun fahimci wannan da kyau waɗannan duk suna ake kira arrawati sallolin da ke haɗan fare haɗe da wata sallar farilla da annabi ya nuna a yi ta ko kafin ta ko bayan ta wa fi lafzin a wani lafazin ce fa ammal maghrib wal isha'u wal fajr amma kaga magriba rakawo'i bi da ake bayanta wal isha da isha'i rakawo'in biyun da ake bayanta wal fajru da rakata da fajri wal jumu'a da raka'o'in da ake yi bayan sallar juma'a nan guda biyu fa fi baitihi sunna shine annabi na yin su a gidajensa a gidansa kun fahimta da kyau wa fi lafzin lil bukhari a wani lafazi na bukhari annabi na umar qala haddathani hafsatu haddathatni hafsatu abdullah da umar sai yar uwarsa hafsa ta bashi hadisi ta bashi labari annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yusalli sajdatayn khafifatayn ba'da ma yatlu al-fajr annabi ya kasance yana sallatar rakawoyi guda biyu marasa tsawo bayan alfijir ya keto wa kanat sa'atun la adkhulu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fiha wa kanat sa'atan abdullahi da umar yace wannan ko lokaci na bayan ketawan alfajir wata sa'a ce la adkhulu ala annabi sallallahu alaihi wasallam fiha wadda bana shiga wurin annabi a daidai irin wannan lokacin da haka ba ni na gani ba hafsa ce ta bani labari wato zai daraka ta alfajir din kenan ko an aisha ta radiyallahu anha alhadisi 60 kenan hadisi na 60 daga aisha Allah shi kare da gare ta ce tace lam yakun an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr Aisha ta ce annabi bai taɓa kasancewa ba a kan wani abu minan nawafil na nafilfili ashadda ta'ahudan da ya fi tsananin bibitarsa da kankam da shi baya sakaci da shi minhu ala rak'atay al-fajr sama da rak'atay sakoyi guda biyu na sallan al annabi na matuƙar kula da su baya sakaci da su wa fi lafzin li muslim amma a lafazin imam muslim raka'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha rakawoyi guda biyu na alfajir din nan sun fi duniya da abin da ke cikin ta falalar da ke goce cikin su to a nan gurin ya dakata dangane da waɗannan a gaskiya bai gama kawo dukkan hadisan ba ba dan koyo ba kila dan saboda ka'idar littafinsa shine zai kawo hadisan bukhari da muslim ne kadai amma ka'ida ar-rawatib a yini rakawoyi goma sha biyu ne hadisi ya zo a haɗe ya kawo su gaba ɗaya cewa annabi ya ce dukkan wanda ya kiyaye mun wannan rakawoyi goma sha biyu din a yini na lamunce masa aljanna rakawoyi goma sha biyu a yini raka hudu kafin azhar da biyu bayanta ya zama nawa da raka'a biyu bayan magariba da raka'a biyu bayan isha'i da raka'a biyu bayan ketowan alfajir wato raka'atan alfajiri sha biyu ken manzo Allah ce dukkan wanda ya kiyaye mun rakawo innan sha biyu to na lamunce masa gidan aljanna ne kuma wannan suna ake kira rawatib dan haka ahlus sunna ba su sakaci da su hudu kafin azhar biyu bayan ta a wata riwaya biyu kafin azhar hudu bayan duk wanda kai yayi ko kai hudun kafin azhar biyu bayan ta ko kai biyan kafin azhar hudu bayan ta sannan biyu bayan magrib sannan biyu bayan isha'i sannan biyu kuma ta al-fajr kenan idan ka hada shi da kawai mu shafi. yayin da ka zo kaifiyar yin guda hudun nan na kafin azhar yaya za ka yi su in ma mun dauka kafin azhar za ka yi hudu baya kai biyu ko mun dauka kafin ta kai biyu baya kai hudu ne yaya za ka yi wannan rakawoyi guda hudu abin da yake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan rakawoyi guda hudu za ka yi biyu ka zauna ka yi tahiya ba za ka yi sallama ba ka tashi ka kawo biyu shine abin da sunna ta tabbatar biyu ba tare da sallama ba sai tahiya kaɗai sannan ka kawo biyu sawa'un za ka yi su ne kafin a zahar din ko bayanta ta in ku dama bibiyun ne ya ba baka da matsala to wannan rakawai goma sha biyu kamar da faɗa hadisi haka ya kawo su a ingance waɗannan ah, eh, imamun nawawi ya yi tari mai kyau na hadisan wannan cikin riyadu salihina aha daga nan gurin kuma a kodan ba a nan layin suke ba su kamar hudu kafin la'asar wannan hadisin ta daban manzo Allah ta rahimallahu ra'an salla qabla al-asr arba'a rahimallahu ra'an salla qabla al-asr arba'a Allah ya ji kan mutumin da ya sallaci raka'a hudu kafin la'asar hudu kafin la'asar banda bayan ta hudu kafin la'asar ita ma wannan hadisin ta daban kadaitacciya ba tare da ya shiga cikin hadisin sha biyun can ba daban sai ka dauka sai ka hada raka biyun bayan juma ita ma gashi cikin wannan hadisi zaka fahimce ta daban ita ma sai ka hada sai ka dauka sai ka hada gaba daya ina fata an fahimta waɗannan nafulfuli suna yake kira rawatib wato waɗanda ba a sakaci da su kuma malamai suka ce yana daga cikin fikihun da zamu fahimta karkashin yin su kafin farilla da yin su bayan farilla saboda yin su kafin farilla ta an-nafs dan zuciya ta kimtsu ta shirya duk wani tunani a cikin nafilar ka riga ka gama da shi ka yi sharar fage da ka zo farilla sai hankali ya taru to amma me hikimar yin su bayan nafila bayan farilla din kenan hikimar yin su bayan farilla suka ce dama ita nafila hadisi ya tabbata daga bakin annabi ta hanya ingantacciya sallolin nafila akan cike gibin da ake da shi ne na farilla da su to shi yasa kila farillar da ka akwai dan tangarda a ciki to da kayan nafilar ta baya sai ta cike wannan gibu ina fata an fahimta to galibi za mu ga idan an zo darasi idan aka yi sallar magariba kaɗan ne suke tashi a cikin masallacin nan gida ɗaya cikin goma su tashi sai na raka a bibiyin nan wanda ya kamata kowa ya tashi ni abin da yasa bana yi ni matafi ne idan annabi na cikin halin tafiya baya yin kowace nafila sai guda biyu raka'atan alfajiri da shafa'i da wutar din nafilfili yana dakatar da su ina fata an fahimta to wannan kenan wato ya kamata a kula da waɗannan wato ainihin salloli da ke kira a arrawat nake ganin sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe